alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau talata biyar ga watan ramadan shekara ta da da 1441 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam fatawar mu ta yau ma ilal jismi aljismi abara majral bawl abubuwan da suke shiga cikin jikin mutum ta hanyar magudanar fitsari مالك قد يحتاج الطبيب المعالج إلى إدخال المنظار عبر الجهاز البولي مالك زي يوالك تيبقاتي shigar da wani bututu ta hanyar magudanar fitsarin mutum lil ilaj saboda ya yi magani aulil kashfi an ahadil amrad ko kuma ya binciki waɗansu cututtuka da suke damun mutum to tambayar anan shine idan mutum yana azumi kuma ya je gurin likita ya duba shi sai likita ya ce za mu saka maka wani bututu ta hanyar mafitsararka saboda mu sa ma magani ko kuma saboda mu gano wace tuca ce take damunka shin idan aka yi mutum haka alhali yana azumi azuminsa yana nan ko azuminsa ya kare shine mala ya ce zahaba jumhurul ulama da dama daga cikin malamai min alhanafiya wal malikiya wal hanabila na mazhar hanafiya da malikiya da hanabila sun tafi cewa annama yadkhulu al-ihlil cewa dukkan abin da zai shiga mafitsarar mutum la yufsidu sau baya bata azumi sawa'un kana jamidan aw ma'ian ko da ko wannan abin da aka sa masa na maganin ko na binciken wani abu ne kandarare ko kuma wani abu ne mai ruwa-ruwa li'anna ma yadkhulu al-ihlil domin abin da yake shiga jijiyar mafitsarar mutum Lai lahu tariqun ila al-ma'ida ba shi da wata hanya zuwa cikin cikin mutum saboda haka fala yu'addu dhalika min al-muftirat wannan baya daga cikin abubuwan da za su karya mutum azuminsa Today's fatwa is about what gets into the body through the urinary tract, which is medically known as urethra. Urethra is the tube that conveys urine out of the body from the bladder, which also serves as a passageway for semen in men. So the question here is, what is the status of your fast if a tube is inserted into your urinary tract while fasting? The Sheikh says, ذهب جمهور العلماء the overwhelming majority of ulama wal الحنفية wal-hanabila, from the Hanafiya and Malikiya and Hanabila, they all believe that what is inserted through your urinary tract will not break your fast. سواء kana ذلك jamidan aw مائعا whether it is hard object or it is a liquid object or it whether if it is a liquid it will not break your fast because there is no connection whatsoever between the urethra and the stomach Malam said wa alayhi therefore فلا dali kamin al muftirat. this will not break your fast this fatwa can be found in Nawazil Tadawi Lil Khalawi page 224 and Al-Jami' fi Muftirat al-Siyam al mu'asirah وما يكثر السؤال عنه لأحمد باجي العنزي page 53 May Allah subhanahu wa ta'ala accept our ibadah and accept our fast. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.